Eh tabbas Malam Nuhu Ribadu ya shiga jam'iyyar PDP ya yi rijista a wasu mita na Bakowar a Yola South Local Government Adamawa State. Yanzu haka cikin nan jam'iyyar PDP ne. Ko za ka iya faɗawa mana inda ya shiga ko lambar katinsa a jam'iyyar PDP? Eh kwarai kuwa lambar katinsa a jam'iyyar PDP da aka bashi a wasu mita na Bakowar Yola South Local Government shine ɗaya tara uku uku bakwai tara biyar wannan shi ne lamba kati membership card ɗinsa na PDP a nan Bakowa na Malam Nuhu ne Wanda kuma muke tsammani insha Allah daga nan zuwa Litinin ko Talata shi ma zai sayi fom ɗinsa ya gwamna na Adamawa da shi jama'a PDP kuma zai zo shi ma ya kaddamar da kansa daga nan mu shiga kamfen neman dalilin da su. so idan har haka ne ba gani kan cewa za ku yi karo da maza ganin kan akwai waɗanda suka daɗe suna neman takarar nan ko kuma ma suna cin jam'iyyar PDP eh, ciki ma har da shi kansa mukaddashin gwamnan jihar Ahmadu marufin Fintiri. A to ai ma ka san duniya ko akan sai kan sai kenan. Na biyu shi malam Nuhu Rubadu shi ba ma ta kankara da kowa game da shi. Saboda mutum ne tsayayye sananne wanda kuma an san shi akan karkara. na kan gaskiya kuma mun tabbata mutane adama a yanzu da a yanzu kam adama halin da muka fi kanmu muna buƙatar mutum irin nuhu ribadu saboda ya kawo mana sauki akan lamarin nan muka fi kanmu a ciki. Ina batun da ake cewa a jam'iyyar kuta PDP ba zai ba har sai an yi masa an shirya masa takunkumi abin da ake kira sai an bashi wai ba. A to duk wanda yake wannan magana ta ji da su ga PDP ba ne. Saboda a dokoki da dama sai dai idan ka taɓa yin jam'iyyar pdp ka fita ka je wata jam'iyya ban. shi ne idan ka dawo sai bayan shekara ku ne in ba ka da ba za ka nemi mukami amma babu da taɓa hannun pdp ba sai yanzu saboda ka ci dai shi da jam'iyyar da pdp yanzu daya na biyu kuma wani lokaci a jam'iyyar pdp akwai dokar da yake cewa za ka yi shekara biyu a matsayin ka na memba to wannan abin da yake faruwa a mu na pdp pdp da muke da shi yanzu na adamawa na damagu ita da kanta ma bata kai shekara biyu ba saboda sai wajen wata ilimin ta kai shekara biyu zuwa shugabancin sun ji wani mace da wadaki to kaga inda wannan za a yi to kaga duk ma ba wanda yake a zaɓe a cikin kenan da ka pdp ma nuru wadu yana nan daram a cikin ta kuma zai ci a zaɓe insha Allah kuma zai ta ubangiji da goyi bayan da muke mana wajen dan uwan mu. yan zama an tabbata zai ci ba nan.